activity ku gani ku tabbata cewa al'ummar mu muna da haɗin kai. Masu zanga-zanga kenan suna bayyana cewa yunwa da talauci ya sanya dubban 'yan ƙasa daga sassa daban-daban kama daga birnin tarayya Abuja, Kaduna, Nasarawa, Sokoto, Kano, Adamawa, Bauchi, Jigawa da dai sauransu suka haɗa kai don nuna wa gwamnatin yanayin tsananin da ake ciki. Abubakar Yahaya ɗan asalin jihar Katsina da ya fito zanga-zanga dandalin Eagle Square ya bayyana cewa. Sunana Abubakar Yahaya ni ɗan Katsina ne originally amma na zaune a abuja na aiki yankin nan to n'a ga ya dace fito dan nuna ko na ka abin da ke faruwa a ya dawo da subsidy wannan wahala ya rabu. mai yayi tsada yasa sa transport ya tsada abinci ya yi tsada mutane ba suna cikin yunwa tun sanan muka zo nan bakwai jami'an tsaro suka ci kar mu yi protest a nan mu je national stadium to da wata kotu jiya ta ce wai an dakatar da protest a ko ina sai a stadium to ganin su nan bai razana mu ba dan duk wani yake fighting ma al'umma bai damu ba ko da sun kama mu ko sun mana wani abu ko na su suka fi bala'i kin ji ma suna harbi so ba wani abu bane a yau aka saba ba. Mazauna birnin tarayya Abuja da dama sun bayyana irin yanayin da suka shiga biyu bayan matakin da kwamishinan 'yan sandan birnin ya dauka na tarwatsa masu zanga-zanga a dandalin ego Square kamar yadda za ku je a bakin su. Sunana Hajiya Aisha mazauniyar Abuja mun fito zanga-zangan nan karfe biyar da rabi kuma abubuwan da muka gani ana watsa wa mutane tiya gas ba abin da bamu gani ba yau din Mu ko muna yin wannan zanga-zangan ne saboda talaka saboda haka muna kira ga shugaban kasa ya dauki matakin gaggawa akan wannan zanga-zanga kuma su gwamnoni kamfanoni da aka ba wannan kuɗin subsidi su fito da shi su ba manoma taki su tallafa wa 'yan business kuma mu kanmu mun sani a kasar nan ba za mu iya daurewa da wannan expenses na national assembly ba saboda haka akwai need na constitutional amendment su kuma police su san cewa mu 'yan kasa ne muna da iyancin da za mu yi zanga-zanga sunana abubakar muhammad abujega to a yau ne ranar farko na zanga-zanga kuma ni dama tun farko na yi magana ne akan cewa ni gaskiya ina tare da wannan zanga-zanga turawa suka cewa a hungry man is an angry man kuma wannan abun tun farko kuna ganin ana yin su a wannan kasashen afirka nan da suke kusa da mu ya kamata a ce ya zama izina a gare ku talaka wannan sun fi ku yawa ku da kuke jin daɗi sun fi jami'an tsaro yawa idan suka tashi abun ba zai kyau ba na faɗa babu wanda yake ma shugabannin addini da shugabannin biyayya irin 'yan najeriya both musulmai da christians ai to ma tun da kika ga wannan lokacin sun bujurce malaman wallahi tura ce ta kai bango shi ma masani a fannin tsaro manjo mustapha salis mai ritaya ya ce jama'a sun fito tun karfe shida takwas na na safe zanga-zanga na lumana tun daga stadium aka ko aka zo hannun igun square amma daga zuwa wajen yan sanda tun karfe wurin sha ɗaya zuwa yanzu daga suke harba wa mutane ba tare da zazzayawa ba mutane gashi wasu sun ji ciwo wasu sun da yawa kuma suna nan lumfashin su yana neman a dauke a haka dai ake kokarin a da sun amma mutane sun tsaya ma cewa sai sun yi abin da kundin mulkin kasa ya tanadar musu wanda shi da zanga-zanga na lumana hakika da layin da gwamnati ta dauka da jami'an tsaro ba daidai ba ne har da sojoji za su shigo da motar da apc cikin jama'a wani koran mutane suke tun a wannan lokaci sojoji sun zama involved da harkar siyasa saboda haka wannan ba zai sa mutane su janye daga cikin wannan kwana goma a filin da aka da ba babban bukata maganar dawo da tallafi na biyu harkar kudin electricity na uku harkar tsaro a ƙasa yadda ake ɗiban mutane kamar kaji a ko ina suna daga cikin manya-manyan abubuwan da muke kokarin gwamnati ta fara dubawa a kai tukunna wanda ba su fi karfin shugaban ƙasa ba a yanzu dai zanga-zangar ya fara ɗaukan salon kona ofis-ofis fasa shaguna a jihar Kano da ma wasu sassan kasar daban-daban lamarin da masana ke cewa kamata ya yi shugaba Tinubu ya yi jawabin kwantar da hankali ga 'yan ƙasa kafin abin ya rikide zuwa ga yanayin da ba a fata kamar yadda aka gani a ƙasashe irin su Kenya, Sudan da dai sauransu. Duk ƙoƙarin ji ta bakin jami'an gwamnati kan matakan da za a ɗauka a wannan yanayi a yayin haɗa wannan rahoton da ya ci tira ganin yadda muka kira ta wayar tarho da aika saƙon karta kwana ba mu sami martani ba. Lima Abdulra'uf murya Amurka daga Abuja, Najeriya.